ta hanyar wasikar da suka aiki wa ofishin ministan harkokin wajen faransa a farkon makon nan ne hukumomin burkina faso suka buƙaci ƙasar ta canza jakadanta a birnin wagadugu luke halad gwada yake wasikar ba ta yi bayani a kan dalilan nuna wannan bukata ba wasu majiyoyin gwamnati sun ayyana cewa ana zargin jakada luke da baiwa faransawa shawarar gaggauta ficewa daga birnin kudugu da ke yammacin wagadugu sakamakon lalacewar al'amuran tsaro shugaban kungiyar mojen siraji isa na ganin rashin dacewar wannan mataki duka manafofin da suka haɗi lokacin da suka yi juyin mulki yau babu guda wanda hakika suka ɗauki matakan ganin cewa sun tabbatar to a yi irin wa'annan eh, takaloli ba don kuma saboda a sa al'umma su hankalinsu ya karkata su bar dibin yadda mulki yake su kasance a'a akwai mutane waɗanda ke tozartar da faransa ke walakantar da faransa sai a yi to a taɓa musu to su buƙatar su ta biya wannan na faruwa kwanaki goma kacal bayan da gwamnatin kaftan ibrahim traore ta umarci jakadiyar majalisar ɗinkin duniya duniya barbara manzi ta kwashe nata nata daga burkina faso bayan da ta yi kiran jami'an majalisar ɗinkin duniya su hanzarta kwashe iyalansu daga wagadugu haka kuma ana zarginta da yin mu'amala da wasu daga cikin kwamandojin 'yan ta'adda abin da suka ce shi ke bata damar shiga jibo hankali kwance duk da kasancewar wannan gari matattarar 'yan ta'adda a cewar shugaban gamayyar Reso Esperance Muhammad Bashir alama ce da ke nunin Afirka ta fara farga da tafiyar da ta dace da yanayin da ake ciki a yau a duniya. Wani sabon salo ne wanda su wa'annan kasashen suke ɗoka yau Burkina Faso ita ma ta shiga cikin wannan sahun. Ina ganin cewa gaba ne kadai za ta iya gama mu yadda abin zai kasancewa tunda ita ƙasar mali ta samo incin kanta ta wannan fannin ana ganin cewa burkina faso ma su ma da suke da tarbiyyar gurguzu tun lokacin thomas sankara su ma za su jajircewa su samu wannan incin kamar yadda suke ganin ya dace gare su Rashin samun wani bayyanannen sakamako a yakin da aka shafa shekaru ana kafsawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel wata dama ce da abokan hamayyar kasashen yammaci ke amfani da ita don samun matsuguni a nahiyar Afirka, in ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdurrahman Alkasum. Kowace ƙasa tana iya cin eh, unhwanin eh, rikicewa alaƙa tsakanin wata da wata, amma abin da yake haza wanda suke cin amfanin abin yanzu ana iya cewa kama china ana iya cewa kama rasha eh, musamman bisa yakin caca baki da ake yi tsakanin kasashen yamma da su wa'annan kasashen amma dai za a zira ido a gani tunda a burkina faso akwai zinariya kuma idan zinariyan nan ta kai kasashen rasha afirka ta tsakiya central africa republic kuma zinariyan nan ta kai somali zinariyan nan tana iya kasu burkina faso Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.